sannan abu na gaba ga mugun jin kiɗa da waƙa idan ta ɗauki waya ta ban da kiɗa da waƙa da raye-raye da kallon tsiraici ba abin da kike yi dan girman Allah ki gaya min yadda kike so ki daidaita da Allah kuma ki gaya min yadda zaki samu kariya daga shedanu ka ga mace son kowa kin wanda ya rasa ta kira ka tana wallahi malam duk wanda ya zo daga an fara magana aure sai ya gudu ba zai dole ne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 waɗanda suke inganta rayuwa da addini da kuma abubuwan da suka shafi lafiyar jikunan a ga masu neman ƙarin bayani akan abin da muke za su tuntuɓe mu daga karfe goma na safe zuwa karfe shida na kowace rana idan Allah ya ba mu iko muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana karya, karya ce ba mu ikon guje mata ya tabbatar da mu a cikin alkhairi ya kare mu da dukkanin sharri na yi magana akan abin da ya shafi aure da abubuwan da suke sabbaba shi da abubuwan da suke warware shi da matsalolin da ake samu so da yawa tsakani da allah mata wasu su suke jawo ma kansu me yasa na faɗa haka shine akwai damar da take zuwa mace kowane ɗan adam akwai irin damar da allah subhanahu ta'ala yake bashi to amma mafi yawa sai a yi wasa da wannan dama shine opportunity in Allah ya baka dama to kai amfani da damar saboda rayuwar ba a hannunka take ba a hannun Allah subhanahu wata'ala take ita yake gudanar da komai arzikinka da komai naka yana wajen Allah so yayin da Allah subhanahu wata'ala ya fito maka da wani abu gashi ya zo to kai amfani da wannan dama da Allah subhanahu wata'ala ya baka kai gabatar da abin da zaka gabatar dole ka tsaya kai amfani kai kai losing na wannan dama shikenan so da yawa mata akwai mazaje da suke zuwa musu akan abin da ya shafi aure bawan Allah baki san shi ba baki san halayensa ba baki san arzikin da Allah ya masa ba sai mutum ya zo muku da maganar aure ta Allah sai mace ta dingi kwana-kwana ta ta leke leke ta hangi gidan waccan ta hangi gidan waccan ƙawarta waccan an kai ta gidan sama waccan an mata baki san irin yanda aka soyayyar ba shi wannan wanda ta aura baki san irin dadewar da yana nema ba bacin ya aure ta aka samu arziki shi arziki na Allah ne kuma kaso ne na ubangiji kowa ya riga ya kasa mishi shi kuma babu wata halitta da za ta mutu a je a kai ta makwancinta sai ta cinye iya arzikin da Allah subhanahu wata'ala ya yi mai ya tanada mata babu wata mutu wata rai da za ta mutu sai ta face sai ta duk wani arziki da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara a rubutu zai same shi ko za a samu mutum zai samu wani arzikin sai ya same shi to abin da nake so ku gane shine ku rika amfani da damar ku akwai kuma waɗanda na magana na ce akwai matsala ta iska wanda ita kanta iskar jinnu kenan ba komai yake jawo su ba illa abubuwan da ku kuke yi da kanku yanzu mace ce za ta fita cikin gidansu ga uwarta ga ubanta amma in za ta fita sai ka ga nan gaba ɗaya sashin kirjinta a waje yake wata naman nonon ta ma na sama ana gani wata ma ko breziyan misali ba za ta sa ba ana kallon kan nonon ta ga yanan kirikiri haka za ta fito maganar gashin kai gaya nan an sa ɗan kwalin haka ture ka ga tsiya an ɗauko gashin nan an kulle shi ko an yi menene gashin ki a waje balagaggiya kike musulma kike kin fito tsirara tsirara ku gaya min yadda za a yi iska ba za ta shige ku ba sannan su wannan iska an riga an san su sha'awa gare su kamar me sha'awa gare su yadda kika san walƙiya sannan kuma ku mata gaba ɗaya a buɗe kuke yanzu yanzu nan iska cikin sauƙi za su shirye ku wata taranga eh, ga ta fara taranga wannan fulawar da ake yi ta sa ta hannu ta na hannu ta na kafa har na wuya ake yi ta fito da shi da sunan ana biki da sunan ko bikin sallah ko wani abu to sai ka ga kawai in gaya maka dandanan iska wallahi akwai bikin da na ji ina ga 'yan matan da aka ce iska sun tashi a wannan bikin sun kusan goma wannan da da ta yi gabas wannan ta yi yamma iska ta tashi saboda haka sai kun kiyaye sannan abu na gaba kuma ba kwa karatu idan ka ga budurwa yanzu ta ɗauki ƙura'ani tana karatu ƙila sai dai lokafin kafin ta gama islamiyya amma tana gama islamiyya illa man rahima rabbi ake samun waɗanda za su zauna si adola su ɗauko ƙur'ani bayan sallah asuba su karanta ko shafi biyu sai illan ba a ce babu duka ba to ya za a yi kuma za ku ta kwana da aljanu ba sannan abu na gaba ga mugun jin kiɗa da waƙa idan ta ɗauki waya ta banda kiɗa da waƙa da raye-raye da kallon tsiraici ba abin da kike yi dan girman Allah ki gaya min yadda kike so ki daidaita da Allah kuma ki gaya min yadda zaki samu kariya daga shedanu ba kya karatun Qur'ani sai Qur'ani shedan kike saurara in kallo ne fim ko wani abu haka za a zauna talatinin dare ai ta kallo to shi yasa muke cewa ku kuke jawo ma kanku abin da kanku ka ga mace son kowa kin wanda ya rasa ta kira ka tana wallahi malam duk wanda ya zo daga an fara magana aure sai ya gudu ba zai dole ne iska ta aure ki duk da akwai masu inkarin suna cewa ba wai wai iska ba ta shiga jikin mutane da yake shi ilimi faɗi gare shi saboda haka sai kin natsu kin bi Allah kin bi dokokin Allah babban gurbin da shi ɗan yake shiga cikin mace ko ma namiji ne shine a lokacin da mutum ya fara fito na fito da dokokin Allah saban Allah to a lokacin shine mataki na farko da iska za ta shige ka amma kana da ganuwa ta tauhidi Allah ya ji kamalan Jafar kana da ganuwa ta tauhidi da tsarkake komai ko a duniya wallahi dan adam wallahi bai sai cutar da kai bare aljanu wannan kalmar za ku ji ta wani iri dan adam bani adam gaba yake da kowa har aljanun to ko shi da tsafe-tsafen shi da sihirinsa wallahi bai sai yake kawo bari aljani saboda aljanu suna ƙarƙashin mu ne to ka bar Allah kin bar Allah saboda haka a takaice ga wanda suka samu waɗannan matsaloli na iska na jinnu mata matakin farko a sitirta jiki a daina yawo tsirara a daina farin a daina barin gashi a waje a rika karatun alkur'ani ana azkar sannan fa idan aka baku magani zai amfani kowa ya san magarya to ganyen magarya shi za a samo a dake shi ya bushe ya zama gari duk matar da aka san tana da irin wannan matsala na ƙin auruwa ta a ɗibi garin a tafasa shi ƙaramin cokali da ruwa kofi ɗaya a tafasa in an tafasa shi a tace in ya huce a raba ruwan biyu ta sha ruwan da daddare bayan ta ci abinci sannan ta sha ruwan da eh, safe da daddare sannan idan za ta kwanta bacci a ɗibi dai ƙaramin cokalin a zuba a ruwa a bokiti haka mai ɗan ɗumi ta riƙa wanka da shi to in Allah ya yarda duk wata iska da ke jikinta in ashir ne in maƙabir ne in wane ne in Allah da za ta rabu da shi cikin yarda Allah da sharaɗin ta dawo ma Allah kuma ta riƙa sitarta jikinta muna fatar Allah su wata wata'ala ya kare mu da mu da 'ya'yanmu da zuriyarmu gabaki ɗaya muna muku fatan alkhairi kana mata da subscribe da sharing da comment da danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu in mun dora muna muku fatan alkhairi ma'assalam